This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com To masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Inda za ku ji cewa a Najeriya har yanzu ana ci gaba da mai da martani kan kiran da jam'iyyar PDP ta yi na cewa bata amince da naɗa amina zakari a matsayin shugabar riƙon a hukumar zaɓe ta inec ba wannan mu a wajenmu ba ma magana ne da ya kamata a ce pdp sun ɗauke suna ta yayaɗawa ba to har ila yau a najeriya za ku ji cewa rundunar tsaro ta musamman da ke jos a jihar plateau ta ce majami'u biyu wasu ɓata gari suka kona bayan da aka kai hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 44 a jamhuriyar Nijar kungiyar ɗaliban jami'ai wato ɗaliban jami'a a jihar Maradi ta yi kira da a gudanar da bincike domin hukunta waɗanda suka fitar da tambayoyin jarabawa na sakandare da ake kira BAC. Sannan muna tafi da labaran wasanni wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar mana amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. sojojin najeriya sun saki sama da mutane 180 waɗanda ake zargin 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar wasu sabbin tashin hankali da ake ɗaura laifin kan ƙungiyar babban hafsan hafsoshin soja janar kenneth manema ya ce mutanen da aka kama waɗanda suka haɗa da mata maza yara sojoji sun tsare su har na tsawon watanni ya kuma ce an sake su yau litinin zuwa hannun gwamnatin jihar borno bayan kammala bincike an tabbatar da ba su alaka da kungiyar hare-haren da ake zargin mayakan kungiyar boko haram da kaiwa sun tsananta a 'yan kwanakin nan wanda suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 200 a satin da ya gabata a yau litinin jami'ai a najeriya suka ce wasu bumabuman bam da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci da ke tsakiyar birnin jos sun kashe akalla mutane 44 a safiyar jiya lahadi wani dan kuna bakin wake ya shiga wata majami'a da ke garin fataskum ya kuma tashi bom da ya kashe akalla mutane biyar a ranar juma'a da ta gabata ma jami'ai sun ce wasu mata su shida sun tayar da bom wanda ya yi sanadiyar kashe mutane masu ɗanbin yawa girka wato firayim ministan kudi na kasar girka uh, yanis varoufakis ya yi murabus a yau litinin kwana ɗaya bayan da girkawa suka kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da bukatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati sakamakon haka za su ƙara baiwa ƙasar tallafin ceto murabus ɗin firayim ministan ya ba da mamaki kasancewar ya faɗa a baya cewar zai yi murabus ne kawai in har 'yan ƙasar suka amince da tsuke bakin aljihu haka kuma varoufakis ya faɗa a yau litinin cewa ya fahimci cewa akwai wasu cikin mambobi a ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗin euro da ke da sha'awar ganin wani ba shi ba a matsayin ministan kuɗi ya ce fitarsa wato fitarsa wata hanya ce da za ta taimaka wajen cimma matsaya tsakanin ƙasar girka da masu bin ta bashi Rufakis dai ya sha gwabzawa da ƙasashen da ke bin ƙasarsa bashi sau da dama a 'yan watannin da suka gabata dama a 'yan kwanakin da suka wuce ya zargi kungiyar tarayyar turai da cewa kungiyar 'yan ta'adda ce da ke kokarin ta tsorata 'yan girka kansu zaɓi abin da kungiyar take so labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasuwannin hannun jari a turai da amurka sun sauka yau litinin bayan da girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati amma kasuwannin hannun jari a yankin asiya wasu sun fi wasu faduwa biyo bayan rabin biyo bayan zaɓin da girkawan suka yi wanda zai iya sakawa girkan ta fita daga ƙungiyar ƙasashen turawa masu amfani da kuɗin euro yawancin manyan kasuwannin hannun jari a amurka sun faɗi darajar ta koma rabin yadda take kafin zaɓen haka kasuwar ƙasar faransa ma ta faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari jamus ma haka har zuwa faɗuwar rana idan aka duba birtaniya inda kasuwar ta faɗi da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari. Kasuwar hannun jarin China kamar ba ɗaya take da sauran duniya ba saboda ta yi sama sosai a yau litinin bayan da wani ɗan tangar-tangar ta yi a baya kasuwar da ta yi sama da kaso biyu da ɗigo hudu cikin ɗari. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da mai da martani kan kiran da jam'iyyar PDP ta yi na cewa bata amince da nada Amina Zakari a matsayin shugabar riƙon ƙwarya a hukumar zaɓe ta INEC ba. A dai makon da ya gabata ne sakataren yada labaran jam'iyyar ta PDP Olisa Metu ya bayyana rashin amincewarsu da naɗin sabuwar shugabar ta INEC yana mai cewa hakan zai zubar da kimar hukumar. To sai dai gamayyar jam'iyyu masu fafutukar ganin ci gaban ƙasa sun ce jam'iyyar ta PDP kurari kawai take yi. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana daga abuja mai magana da yawun gamayyar jam'iyyu masu muradin ci gaban ƙasa kuma sakataren jam'iyyar apa african people's alliance sama'ila umar sifawa ya ce zargin da jam'iyyar pdp mai adawa ta yi akan nada amina zakari ba shi da tushe balle makama wannan abin da yake faruwa na rikon kwarya da aka ba wa hajiya amina zakari ba kuma wannan sabon shugaban ƙasan ya fara ba a 2010 lokacin marigayi umaru yar aduwa lokacin da iwu lokacin shi ya kare abin da yake nan ya ɗauki hukuman ya miƙa wa wani wanda ake cewa philip omiyade ya zama mai riƙon ƙwarya amma bacin shi shugaban ƙasa umaru yar'adua ya ga cewa ai shi ga wanda yake so sai ya canja ya ba wa yuni mr solomon a ɗan tsakankanin lokaci kalilan so ba ma na so wannan mu a wajen mu ba ma magana ne da ya kamata a ce pdp sun ɗauke suna ta yaya dawa ba ko da yake fadar shugaban ƙasa ta musanta zargin cewa ta naɗa amina zakari ne domin cimma wata buri nata na samun nasara a zaɓukan gwamnoni da za a yi a jihar Bayelsa da Kogi da kuma sake samun nasara a ƙararraki da PDP ta shigar na ƙalubalantar wasu zaɓuka da APC ta riga ta ci. Khalid Ismail na jam'iyyar APC ya ce shugaban ƙasa yana da hurumin naɗa duk wani wanda yake so a kowane mukami a ƙasar. Wannan ba na abu ba ne al'amari ne na adawar siyasa. Don mutumin da ya rasa fili dole ya koma kame-kame. Amma Amina Zakari ai ta cancanci yau ta zama jami'a wanda za ta iya rike hukumar inec ba don kuma ba saboda gudunmawa da ta bada na gudanar da tantance kati da batun daga zaɓe da aka zo yi ta tsaya tsayin daka tana daga cikin kwamishinoni da ta saboda ƙwarewarta akan aiki ita kanta mace ce guda ɗaya tankar maza goma amma ɓangaren gaskiya amina zakari ta cancanci ta rike hukumar inec gabaki ɗaya kuma muna goyon baya in shugaban ƙasa ya gudanar da ita ba ma riko ba a tabbatar da ita don ta cancanta masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ganin wannan cece ce da ke faruwa tsakanin jam'iyyar adawa ta pdp da gwamnati mai mulki ya samo asali ne daga jinkirin naɗa mukamai da shugaba muhammadu buhari bai riga yayi ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to har yanzu dai muna najeriyar inda rundunar tsaro ta musamman da ke jos a jihar plateau ta ce majami'u biyu wasu ɓata gari suka kona bayan da aka kai hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 44 ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana rundunar tsaro a jihar plateau ta tabbatar da kona majami'u biyu da fasa motoci da shaguna bayan harin bama-bamai a nan cikin birnin jos kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a nan jihar plateau kaftin ikedici iweha ya shaida mun cewa bayan hare-haren bama-bamai a bauchi road da masallacin 'yan taya wasu matasa bata gari suka shiga kone-kone da fashe-fashe bayan tashiwan bom nan da aka samu a bauchi road da harbin nan da aka yi a masallacin da yake yan taya wayansu matasa suka kona coci guda biyu da kuma fasa eh, shagunan mutane a ciki kuma suka yi barna akwai rihoto wanda suka dan bubbuge su da motocin da aka fashewa glass Eh, mu kuma shi ne ga jama'a su ba da haɗin kai sun abu ya faru tausayi irin wannan ya faru da ɗan yi hakuri a jira jami'an tsaro su samu su maganta shi na kuma ne jin tabbacin lamarin daga wani ganau wanda ya nemi in saka ya sunansa eh, wannan maganan gaskiya ne don ni wurin lokacin da abin ya faru da da ya faru sai suka fito suka suna ta zanga-zanga da makamai da wurin kusa da can inda shar yake tafsirin shi ne nan wajen masallacin yan taya to akwai wani kofan gida da wani ibo yake dan sai da kayan shagunan shi na hanset haka wajen da wurin shi ne aka samu matasa suna kone-kone su ba su yarda ba suna kabbara suka fasa shago sun kwashe kayayyakin shagunan to kusa da wurin akwai wani caca a wajen sai suka bunkama da cocin wuta kuma dangane da wannan lamarin kowane musulmi ya yi tur da wannan abin da suka yi don manya ma sun yi ta kiraye kiraye game da wannan abin mutanen da ba su ba sauka ba su da haki ba su sani ba su ma ba su tsira ba bai kamata a ce irin wannan abu ya faru haka an ji an afka ma dukiyansu ko kuma rayukansu ko kuma wajen ibadansu ba. A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalan ya fitar da wata sanarwa inda ya tur da harin bama-baman ya kuma buƙaci jama'ar jihar da su rungumi zaman lafiya don hana barkewar rikici a jihar. Kimanin mutane arba'in da hudu ne hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta tabbatar da mutuwarsu a hare-haren bom ɗin. kuma 47 ne ta tabbatar da cewa suna kwance a asibitoci ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Tanzu kuma sai batun ilimi a jamhuriyar Nijar. inda kungiyar ɗaliban jami'a a maraɗi ta nemi a gudanar da bincike na hakika domin a hukunta waɗanda ke da hannu bisa tambayoyin jarabawar makarantun sakandare na bak da aka fitar ta bayan fage. lamarin da ya sa aka soke gudanar da jarabawar a duk faɗin ƙasar ga rahoton da wato sha'ibu mani ya aiko mana samun kofi-kofi na jarabawar istuwar jiyo da mat a ina ga hannun ɗalibai lokacin jarabawar bak mai ba da samun digirin shiga jama'a ya sa ministan ilimi mai zurfi soke jarabawar a bak tare shiga bincike tukuru domin gano umar iba'isan hakan a cewar malam sule talatu abdulsalam magatakara na kungiyar ɗaliban jami'a a maradi ya yatar da allah wadda ya da jin wannan kuma gwamnati ta saka mataki domin zakulo duka mai hannu a ciki a hukunta shi abin da muka matse ma shine ya kamata a ce an yi ƙididdiga an nemo suwane ne suke suka shiga suwane ne suka yi ummal haba isin wannan sace-sacen da aka yi don saboda a samu a yi eh, a su yadda ya kamata don saboda muna cikin ƙasa ne wadda ya kamata a ce ta yi respectan kanta e lalle dole ne a yi goyon baya da wannan sake da aka yi programme mai amma mu abin da muka yi ga yadda na ce abin da muka yi ba ƙarfi shine ya kamata a ce an yi ƙididdiga gwamnati ya ƙididdiga ya hiddo suwane ne suke a gaban su ne ne ummul haba'isin wannan satisansan da aka yi don saboda a samu a rihe su saboda abu ne wanda bai ba kasan mu eh, huska ta kirki ana iya a fito a nuna za a yi kuma sai ku ga an ki kenan muna fatan cewa eh, ya kamata a ce an tuka minista ya diba ya gani gwamnati ya diba ya gani don saboda wayannan mutanen da suka yi wannan abubuwa wanda ba su cancanta da kasan mu ba ya kamata a ce an sami an daure su e wannan hwada don saboda a samu a ce eh, dukkan waɗannan wanda suke gaban waɗannan abubuwa don ka an samu an rahe su muna tir da Allah wadda kuma muna nuna bakin ciki da irin wannan abun da ya wakana don saboda bakin ciki saboda su ɗalibai akwai waɗanda sun yi karatu tsakanin da Allah sun yi shi yadda ya kamata don saboda samu samu wannan diplom ɗin akwai kuma waɗanda kamar yadda kuka ce suna son damun eh, wannan banzal haka ta haka. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. ta karfe biyar ne saura kusan kwata ana tare ne kuma da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Ali mustapha sokoto daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji cewa Amurka ta lashe kofin mata na duniya bayan da ta yi ramuwar gayya a kan ƙasar Japan. Babban sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya kuma zai yi mana bayani ne game da dalilan da suka sa aka kori Stephen Keshi. Ya danganta da ta takardar aiki da ya sama hannu. to sai dai wasu sun ce ai tun ba yau ba ya kamata keshin ya yada dan mangoro ya huta da kuda bar musu aikin su shi yafi maka jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadomu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni to mutane amurka suna cikin shagulgula tun jiya da daddare kuma suna shagulgula ne na morewa abubuwa guda biyu da suka faru a dalilin nasarar da suka samu na lashe kofin kwallon kafa duniya a jiya wanda yake shine karo na farko tun shekarar 1999 murnarsa ta farko kenan na cin kofin amma murnarsa ta biyu shine na samun dama na rama abin da japan ta yi musu shekaru goma sha shida da suka wuce domin ita ta hana su cin wannan kofi a wancan lokaci din to shine jiya bayan da suka ci shi suka ta washewa har zuwa yanzu nan murtala faruku sanyi na cikin wanda suka kalli wannan wasan yar kasar amurka kali lloyd ce dai ta zura wa kasar ta kwallaye har uku a cikin mintuna goma sha uku kacal abinda ya taimaka wa amurka din ta doke kasar japan da ci biyar da biyu a wasan karshe na gasar kwallon kafar mata ta cin kofin duniya a kasar canada kwallo ta ukun da lloyd din ta jefa dai ta kasance mafi shahara a tarihin gasar domin ko ta cillo ta ne tun daga tsakiyar filin wasan zuwa cikin raga haka kuma ya sa lloyd din daidaicewa da siliya sasik yar kasar jamus a yawan jefa kwallaye wannan ne da ya karo na uku da kasar ta amurka take daga kofin na duniya na mata abin da ya sa ta kafa tarihin kasa ta farko da ta taba lashe kofin sau uku a tarihi kasar japan dai wacce ita ce ke rike da kambin kafin wasan karshe na gasar ta bana ta doke kasar ingila ne da ci biyu da ɗaya wasan semi-final wanda ya bata damar kaiwa a wasan karshe yayin da zakarun wato amurka kuwa ta doke kasar jamus ne da ci biyu da nema a wasan semi-final a fafatawar takarar na uku na gasar kuma kasar ingila ce ta zo ta uku bayan da ta doke kasar jamus da ci ɗaya mai ban haushi. a halin da ake ciki kuma an kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar amurka ta kudu wato copa america inda mai masaukin baki wato kasar chile ta sami nasarar lashe kofin karon farko a tarihi fafatawa dai ta yi zafin gaske a wasan karshe na gasar tsakanin chile din da kasar argentina inda har tsawon mintuna 120 ba wanda ya sami jefa kwallo a raga abin da yasa aka yi bugun penalty inda chile din ta yi galaba da ci hudu da daya and he wins the Copper America for Chile. Their first ever major tournament. And after a 99-year wait to lift the famous Copper America, finally. Wannan dai ya kawo ƙarshen jira na tsawon shekaru har ɗari ba ɗaya da ƙasar ta Chile ta yi tana dakon samun nasarar lashe kofin na Copa America. Haka kuma wannan ne karon farko a tarihi da ta yi galaba kan ƙasar Argentina a gasar. wannan kashin da argentina din ta sha kuma shine na biyu jere da juna bayan bakin cikin kashin da ta sha a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya da ta gabata ta bangaren kaftin din argentina ko wato lionel messi kuwa hakan ya kara tsawaita jiransa na kasa samun babban kofi na kasa da kasa ko daya a cikin shekaru 22 kasar peru ce ta zo ta uku a gasar ta kofa america bayan da ta doki paraguay da ci biyu da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe kamar tala to wani labari babba da muke bin sawunsa a cikin wannan makon shine kuran da aka yi wa kocin najeriya wato stephen keshi bayan da aka yi tonin sililin cewa yayin da yake kocin najeriya kuma yana ce yana kallon wato neman wannan aiki na zama kocin kasar cote d'ivoire ko ivory coast to kan haka ne na kira shi babban sakataren hukumar ta kwallon kafar najeriya dr muhammad sanusi nake tambayar sa shin wannan ne kaɗai laifin shi ke keshin ko akwai wasu. wato eh, gaskiya aliyu shi ne a dalilin da yasa aka aka sallame shi kuma an cikin kasan da aka ji wannan abin an kira su kama a kwamitin ladaftawa su ka bincika suka kira shi ya ce bai yi ba aka bincika aka sa can aka ji aka binciko akwai da zama lalle lalle an yi wannan abin din to ba abin da yake kasan bai dace ba mutum da ma'aikaci ne su hito suna gardama ga gidan rediyo ga talabijin ko kuma pages of newspapers ba shi yasa ba kasafai muke son mu yi magana irin wannan abin nan ba an riga an aika mishi takarda na sallama shi kuma abin kwamiti suka yi kenan. amma to ai eh, dr sanusi dole a yi wannan magana domin wannan ba shi ne karo na farko da irin wannan ta faru da stephen keshi da hukumar kwallon kafar nigeria ba ah, amma kafin ba mu je ga sauran batutuwa akwai wata ka'ida da ta hana eh, coach ko wani jami ko wani ma'aikaci na hukuma irin ta kwallon kafar nigeria neman wani aiki yayin da yake rike da wani kamar wannan da yake da shi ya danganta da ah, ita takardar aiki da ya sama hannu to kamar da muke maka akwai wasu abubuwa wanda yake tsakanin ma'aikaci wanda ya ɗauka aiki bai kamata a fito da fili ana cewa na ce haka ba kai kuma ka ce a'a ba ka ce haka ba. Mm. to sannan a karo na biyu an sake ɗauko shu'aibu amadu an bashi wannan rikon aiki ko da yake an ce na rikon kwarya ne abin nan sau biyu yana faruwa sau biyu ana cire keshi sau biyu ana ɗauko shu'aibu amadu me yasa kullum ake koma kan shi shu'aibu amadu ne. A'a ba ina cin mutane su gane ba fa Amadu Sha'ibu aka ɗauko ba. Salisu Black shi an mataimakin Stephen Keshi. Shi aka ce yanzu shi zai kula da tim ɗin. Amma kuma tun da muna da technical director wanda yake shi ne Ahmadu Sha'abu ya ɗauki aiki a nan hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ba wai na Super Eagles ba. yanzu shi in charge of technical department so shi sa aka ce da shi wanda ke rikon kwarya ɗin shi salisu black da su haɗa hannu da shi wanda ke eh, head in technical department da kuma ma'aikatan su technical department ɗin kafin a ɗauko sabon mai koyarwa kuma Allah so ba za a daɗe ba za a ɗauko sabon mai koyarwa ɗin Uhm, dama abin nan ke son tambayar ka kenan yaushe za a sa ran a dauko sabon mai koyarwa kuma ah, mai koyarwa nan daga ciki ne ko daga wajen najeriya ne in allah ya so ba daɗewa ba za a dauko mai sabon mai koyarwa kasan abin da eh, hukumar kwallon ƙawa ta kai shine ah, akwai sashe-sashe kamar abin da ya danganci masu koyar da wasanni watan technical akwai technical department akwai technical committee suke da hakkin su zanna su fito da wanda za a doka sannan su turo muna mu tura ma shi board din Nigeria football don saboda su bada approval. Rahotannin da muke samu suna nuna cewa ana haska fitilar neman wannan sabon kocin daga kasashen waje ne. Haka din ne? To kamar ni ce maka ba ni son in yi emcin din decision din su committee din. dan saboda an riga an tura musu wannan bukata din wasu su dawo suka ce muna ga abin da ke nan ba muna jiran su dawo mana da abin da suka eh, suka yi suka mu magana to dr muhammad sanusi kenan babban sakatare na hukumar kwallon kafa ta najeriya to mutane da yawa a najeriya sun yi ta mai da martani kan wannan abin da ya faru na koren stephen keshi din ga ɗaya daga cikin ra'ayoyin da muka samu a hirar da ibrahim jirmayi da tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar najeriya sani ahmed toro to wannan ni bai ban mamaki ba hmm. dalilin da ya sa bai ban mamaki ba in ka iya tunawa lokacin da ya kai yan sufa eagles waje saboda wasan cin kofin kwallon kafa na afirka da ba a yi nasara ba tun a wannan lokacin na bashi shawaran cewa ai ya riga ya san yadda ka'idan yake in ba ka yi nasara ba abin da ya kamata ka yi ka mm. dawo najeriya in ka dawo najeriya ka rubuta wa hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya ka ce ka kai mata godiya bisa ga haɗin kai da ta baka har ka kai wannan matsayi ka bar musu aikin su shi yafi maka dan ka'idan irin irin duk coaches da ake ba su irin wannan yana cikin ka'ida da ake aka ɗauke su to a ganin ka yanzu cewa dakatar da shi da aka yi ba zai kawo wani kalubale ga yan wasan na Super Eagles ba da suke dab da fuskantar wasanni gaban su nan gaba tabbas ka san shi irin na abubuwa akan samu matsala in dai hukumar wasan kwallon kafa ba ta yi gaggawan kawo wanda zai karbi aikinsa ba in suka yi iyakan kokarin su cikin gaggawa tunda akwai eh, eh, coaches a Najeriya yan Najeriya wanda za a iya ɗauko ɗaya biyu uku a ce to gashi muna so mu gwada ku mu gani ko za ku iya mana kokari eh, tun da abin da lokaci ya riga kure abin da za a zo a je a ce an ɗauko bature cikin gaggawa ba don baturen ma in za a ɗauko sai an ɗauko kwararre wanda ya san yadda ake tafiyar da wasan kwallon kafa na afirka ba mm. kawai kawai a ɗauko kwararren mai koyar da wasan kwallon kafa daga ko ina ba abubuwa ne da yake daukar lokaci kwarai da gaske to yanzu ya zama musu dole cikin gaggawa a ce sun kawo wanda zai karbi aikin uh, Stephen keshi to amma yanzu da tunda misali haka ya riga ya faru wani darasi kenan kake gani ya kamata hukumar kwallon kafa Najeriya ta koya daga irin wannan abu to abin da ya kamata su yi shine kullun ka rinka duba abin da zai aka riga ya faru ya faruwa tunda wannan ba shine na farko yake faruwa ga uh, uh, mai koyar da kwallon kafa na mm. Najeriya ba ko lokacin da yake babban sakatare na hukumar wasan kwallon kafa an su samu abubuwa iri iri canje canje to hmm. a ya kamata su duba abin da ya faru na baya su duba kuma abu da zai faru gaba tabbatar cewa sun dauko kwararre ƙwararren da babu son kai wajen dauko shi. Alhaji Sani Ahmed Toruke na tsohon sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya yake tattauna da Ibrahim Jarma. to da haka muka zo kuma ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin ma kwata-kwata sai wata litinin da allah kai mu a madadin shi ibrahim jarmar din da kuma mutala faru kusan nan da suka tarbata mana a shirin na yau ni ne ali mustapha sakwato a washington yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A wani bayani gaban Majalisar Amurka game da matsayin demokuraɗiyya a yankin Asiya, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Tom Malinowski da babban mukaddashinsa Scott Marcial sun yi magana akan mahimmancin bunƙasa demokuraɗiyya da kare haƙƙin jama'a. taimakawa wajen ciyar da gwamnatin demokradiyya gaba ba shine kadai abin yi ba a cewar mataimakin sakataren harkokin waje malinowski hakan kuma zai karfafa manyan muradanmu ta hanyar gina al'ummomi masu zaman lafiya bayan haka kuma abu mahi mahimmanci shine hakan ya sanya amurka akan hanyar da ta je daidai da manufofin jama'ar yankin na yau da kullum Babban makaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Marcial ya zayyana kokarin Amurka na bunƙasa dimokuraɗiyya a wurare uku da suka sha bamban, Cambodia, Thailand da Hong Kong. Bayan zaben majalisar dokoki da aka yi a Cambodia a shekarar 2013, Amurka musamman ta ofishin jakadancinta da ke Phnom Penh. Ta yi aiki wajen haɗa kan gwamnati da 'yan adawa domin su tattauna kai tsaye da nufin warware ƙiƙiƙaƙaɗin da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar. Har yanzu da sauran aiki amma dai ɓangarorin guda biyu suna tare cikin majalisar ƙasar a ta bakin Mr. Marcial. Dangane da ƙungiyoyin al'umma na Cambodia kuma, Amurka na haɗa kai kai tsaye da sabbin shugabannai na wannan zamanin, kuma tana bayan 'yan Cambodia waɗanda suke neman aji ta bakin su yayin da ake rubuta ma ƙasar sabbin dokoki. Ya ƙara da cewa hakan na tunatar da mu akan cewa dimokuraɗiyya ba kawai gudanar da zaɓuka na adalci ba ce, ta ƙunshi damar 'yan ƙasa don sa ido akan yadda gwamnatocinsu ke damawa. Ƙasar Thailand ta daɗe tana zama ƙawa kuma Amurka ta tsaya mata a fannin dimokuraɗiyya cikin shekaru goma da aka kwashe ana rikicin siyasa a ƙasar. Sakonmu ga gwamnatin kasar tun juyin mulkin da aka yi a shekarar 2014 a cewar Mr. Masiyal shine za a iya farfado da dangantakar kawancen kamar yadda ya kamata muddin aka sake kafa demokuraɗiyya. Ya kuma ce yana da mahimmanci ga Thailand ta kafa siyasar da ke tafiya da kowa ta kuma farfado da 'yancin 'yan ƙasa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ta yanzu gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice sojojin najeriya sun saki sama da mutane 180 waɗanda ake zargin 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar wasu sabbin tashin hankali da ake ɗaura laifin akan ƙungiyar ministan kuɗi na ƙasar girka yanis ah, yarus barfakis yayin murabus a yau litinin kwana ɗaya bayan da girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da bukatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati. To masaro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe Allah ya za ku jawo kan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu da kuka ji shi yanzu nan da Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na Mr. Bill. Muhammadu Lalo ke ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.